Assalamu alaikum ba tare da bata lokaci ba ku yi subscribe din sabon YouTube channel ɗinmu mai suna sai na faɗa TV kamar dai haka wanda yake kan YouTube channel domin samun sababbin bidiyoyin mu na nishadi masu ban dariya kamar dai haka. Alhaji AS. Na'am. Wai ni kan ya batun auren ka ne? Auren nan a fasa shi. A'a. akan me zaka fasa aure kuma baccin ka biya sadaki ya'ya shida fa kada ka damu hakuri zaka kai dai kawai ka yadda a daura na janye lalle kam ashe ka ji maza kenan a'a ke kuma fata kika wani tsaya a tsaye ki samu guri ki zauna mana ba wani zama da nazo yi to na ji ala baki hakuri miliyan 70 dina sai ka biyar kamar yaya ko biyar ba zai ciwon kai ba a ciki ka tura mu a cikin account ke kudaden nan yanzu babu su fa gaskiya sai dai ki hakuri <laughs> to hakuri dai zaki gaskiya wa ce ki ba mu kura ajiyar nama gaskiya kudaden nan yanzu babu suna kashe wato ittaqillah to ai maganin ta ne wa ce ta ba mu kura ajiyar nama gaskiya kudaden nan yanzu babu su ko kadan na kashe su duka ka dallita kai mugu ni ba suna na ta ba suna na sai na fada sai sai sai na fada s a farko sai na fada cha ban cha wofi To, assalamu alaikum bayan shan dariya tare da fatan kowa yana lafiya kamar da kullun yau ma fa ina tare da ku. Ina tare da kai 100%. Shin wai ba ku da labarin baban gida Global Communication? Na samu wannan labarin. To yau muna tare da baban gida Global Communication. Da gaske kake yi? Kwarai kuwa da gaske nake yi. Yau muna tare da baban gida Global Communication don haka kowa ya gyara zama. A tsaye ma nake. Ba tare da bata lokaci ba dai baban gida Global Communication muna sai da wayoyi kala-kala iri daban-daban na zamani sannan kuma muna sai da kayan accessories. Kwarai kuwa. Kamar dai na gaya muku muna sai da kayan accessories irin su charger, cable, airphone, power bank, battery da dai sauransu. Kwarai kuwa. Duk wani kaya na accessories da kuka san ana saida wato idan kuka zo babin gidan Global Communications to magana ya kare kuma muna saida su akan farashi mai sauki. Insha Allah. Sannan ba mu tsaya a nan kaɗai ba babin gidan communication muna saida wayoyi. An zo daidai inda nake so a zo. Yawwa. Kaɗan daga cikin irin wayoyin da muke saidawa su ne kamar haka. To. Muna saida iPhone, muna saida Samsung, muna saida Redmi. Kwarai kuwa. Muna saida irin su Vivo, Oppo da Huawei. Kwarai kuwa. Sannan muna sai da Infinix, Takino da Itel. Ƙwarai kuwa. su ne kaɗan daga cikin kalan wayoyin da muke saidawa a baban gidan Global Communication. Ƙwarai kuwa. Kuma duka wa'annan wayoyin da kayan accessories ɗinmu muna saida su ne kan farashi mai sauƙi yanda kowa zai iya siya. Insha Allah. Don haka dai idan kuna son siyan kayan accessories mai kyau mai sauƙi mai quality to baban gidan Global Communication shine shagon ku. Wallahi. Haka ma idan kuna son siyan wayoyi kala-kala iri daban-daban kowace kalan waya ta zamani to baban gidan Global Communication shine shagon ku. A Allah. yawo haka ma za a yi don haka dai ba tare da bata lokaci ba domin siyan duk wa'annan kayayyakin da kuma neman ƙarin bayani to za ku iya yin magana da wa'annan nambobin ta WhatsApp ko kira don haka dai kada ku yadda ku bari a baku labari domin siyan kayan accessories da kuma wayoyi masu kyau to ni ma dai abin da na gani kenan don haka dai suwaye da suwaye za su je baban gida Global Communication ga mulmuli da ni sai suwaye kuma za su je gani ga bazuka. Kuma za ku je ne? To shi kenan baban gida Global Communication na kowa ne kowa zai iya zuwa domin siyan kayayyaki. dan haka dai domin neman ƙarin bayani gurin siyan kayayyaki to wa'annan sune nambobin da za ku yi magana da su ta WhatsApp ko kira. Wannan gaskiya ne. Full address din shine Gombe Local Government Shopping Complex da ke kusa da tadin hatsin Gombe shago mai number, biyar da haka kada ku yadda ku bari a baku labari sai kun zo. Ita ma abinda ta kawo ta kenan daga Maiduguri. Allah Ubangiji ya yi mana jagora.